فإذا رضي بالصلاة فانتهروا بالأرض To wai ku salatu in ka kare sallah ban fantashiru alikuwa ce cikin ƙasa wannan amur ibahati ya halatta wabtagu min fadlillahi kuma ku nemi kyautar Allah kenan da an gama babu sauran zama cikin har ma ka tsaka yana fila nan muka rushi na kai tai ahi don a san wato an hita daga wannan kangi don fatauci wa tasarrufi fi hawaijikum da abin nan aiki ga bukatocin ku hada huwa al-farqu bayna al-islam wa ghayrihi wannan shine bambanci tsakanin musulunci da wanda ba musulunci ba fal islamu jama'ad dunya wal akhirah wato musulunci ya tara duniya da lahira fasara hukumuhuma fi shar'i wahidan hukuncin su ga shari'a guda ne kowane aiki kai ba da Allah ya ce balahi guda ne fa kullu amalin fil islam kowane aiki ga musulunci alamu qutala shari'ati ibadatu kowane aiki kai ko da ruwa ne kake sha kai kamar yadda shari'a ta ce ibada kai wala udlata fil islam illa bi qadari ragabati saboda haka babu hutu cikin musulunci sai gwargwadon bukata wal hajati da bukata bi khilafi baqil adyan banda sauran addinai فالسبت inda Yahudi muharramun فيه العمل illal ibada. wato asabar ga ga yahudawa babu ba komai sai ibada kawai ko wani aiki an hana illa lil ibada illa ibada sai don ibada kawai aiki don ibada wa kadhalika al ahad haka nan ahad inda nasara shi ma haka fal muslimu kullu amalihi wato shi musulmi dukan aikinsa idza amilahu bi muqtal shari'a in yayi shi kamar yadda shari'a ta ce wa huwa ibadatu ibada ne ko da bacci ne wanda zalika kala Allah ta'ala don haka Allah ya ce wazkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ko za ku samu babban rabo fi jami'a malakun ga dukkan ayyukan ku ko mi za kai ka tuna ka ce ya Allah ce ayi shi eh, in ka ta in ka fi salga kai yadda Allah ya ce da kai da wanda ya tafi masallaci duk dai eh? ba taruwa masallaci ɗaya ba kowane aiki za ka yi ce yaya Allah ce ayi kamar ka tafi masallaci in ka tafi gonanka kamar ka tafi masallaci in ka tafi office ɗinka in ka yi kamar yadda Allah ce kamar ka tafi masallaci domin duk ayyuka ne na tsaron duniya na tsaron abin nan eh, musulmi su zauna abu guda kun gane ko واحدا eh. eh. akwai alif an sa eh. Eh? Eh? baka karanta littafan shehu usmanu ba karanta abin nan bayanul bid'a ka gani duk ya ce abin nan mawdu'ai ne eh ko da yake akwai su cikin littafin sidi Abdul Qadir al-Gunya li Talib al-Haqi amma duk da ka ya ce duk abin nan rubuta su an kai ba na gaskiya bane kuma akwai garin da ake cewa idan mutum ya karanta zai samu ladan in Allah sauƙaƙe sun bayyana Allah ta'ala bayan haka nan Allah ya bayyana waqata hurmatil amali li ghairi salati lokacin da anka haramta aiki in ba sallah ba fil jumu'ati wa huwa minan nida'i daga kira ai asani na biyu allazi kana fi ayyamin nabi wanda anka sani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ila intihai salati har wa sallah wal khutbatu qabla an tuj'ala al khutbata eh, qabla salati haka nan da sai an yi sallar juma'a sannan ai hudu ba kun gane ko kenan yin sai an kare hudu ba ba a ba a aikin komai sai an kare hudu ba sai an yi hudu ba sannan ayi juma'a kamar idi kaga sai an yi sallah sannan ayi hudu ba haka nan da juma'a take summa intiha'is salati ba da an ju ilatul hudu ba ba da salati amma bayan haka nan sai an ka juyar kamar yadda ayat da ta fi za ta nuna sababin juyawa Ah, to da an yi hudu ba an kai sallah da an ce assalamu alaikum shikenan fa qala yace wa idza ra'a tijarata tijara ما الله ومن التجاره wa idara au tijarata in sun ga wani fatauci au lahawan ko wani wasa in fardu ilaiha sai su wace zuwa gare zuwa gare ta zuwa ga fataucin din ba zuwa ga wasa ba ai ila tijar su ta wurin fataucin zannan minhu anna hurmatul bai'i ila intiha islati faqat domin can da farko sahabbai suna tsammanin haramcin ciniki har zuwa karewar sallah ne ba sai an yi hudu ba duna al ba sai an yi khutba ba fa zahabu ila tijarati an gama sallah kenan sai fatake suka zo aka buga kuje ga fatake sun zo shikenan duk an ka watse kada a saye ba abin nan ba eh, kada abin nan menene supply eh, ko ai ta don a samu supply allocation an allocation eh kai masarufi wata da kuka kai ma sun ka bar ka tsaye cikin hudu ai idza ra'au tijatan sun ka ga fatauci aulahon ko wani wasa layan fallu ko ko aulahan layan fallu. layan fallu ba za su wace ba wala yatruku ba za su barka ba qa'iman tsaye ta hadu kana hudu ba li anna hudurahum lil khudbati shartun fi salati fi sihhati salati halarta abin nan jumu'a hudbar jumu'a sharadi ne ga ga abin nan ga ingancin sallah wayurwa an ruwaito annahu kana sallallahu alaihi wasallama ya hudu yawmal jumu'a annabi ya zan yana hudu ranar jumu'a ba da salati Kadimat eh, irun sai wani ayari wanda ya yi fatauci daga sham ya zo wadda riba hit hitablu sai an ka buga ganga saboda ya zo alal adati bisa ga al'adar laraba in fatauci ya taho sai a buga fa kharaja lahannasu min sai mutane suka fita don fataucin nan daga masallaci Gairas na ashara rajulan da mutum goma sha biyu kun gane ko wa idza kanat shi shikenan wannan ya nuna matukar an sami mutum goma sha biyu ban da liman sun kai sallar juma'a in bayan juma'a ta kahu sallar ta yi eh, ya ɓaci wa idza kana tarkul jumu'ati litijarati allati fi har fa'ida in ya zan barin jumu'a don fatauci wanda yake akwai amfani ga fatauci a shari'a na shari'a wato in ya zan mamnu'an barin barin hudu ba ya zan mamnu'an fatarku halin lahu ashaddu man'an to a bar a bar sadin sauraren hudu ba don saurare don zuwa wasa ya yi tsanani domin watauci akwai amfani ga shari'a kun gane ko wa in ta sahabatu radiyallahu anhum la yatrukuna halillahi in ko da yake su sahabbai ba su barin hudu don wasa kama ya dullu alaihi adamu ruju'il damiri lillahawi kun gani da an ka ce idza ra'awta jatan aw lahawan nifalu ilaiha ba ce ilaihi ma ba an nuna kenan zuwa ga watauci ɗaya suka tahi ba su zuwa ga wasa kun fahimta ko to litijarati fa qalliya ummal hukuma wato amma an game su don hukunci ya game har abada da wasa da abin nan da da fatauci duka an hana summa qaddimat khutbatul jumu'a ala ala salati bayan kan sai an ka gabatar da khutba akan sallah bis sunnati da sunna ba qur'ani ne ba amma annabi yace a mayar da ita gabanin sallah tambihan li ahammiyatiha ala baqi khutbi salawati don a nuna ta ya zama muhimmiya bisa ga sauran hudubobin wasu salloli misalul idi kamar idi fa fil ko fa fil jumu'ati shartu wato ga jumu'a tilan ne sai an yi hudu ba in ba hudu babu sallar jumu'a ka hududul jama'ati kamar jama'a su hadu allati tan aqir bi hal jumu'a wa eh, laha wanda yake jumu'a na kulluwa gare ta wa ma hudur gairiha min al eh, min al khutabi wa da an yi sallar idi ko an yi sallar roƙon ruwa ko abin nan in an kai hudu ba mutum ya tsaya musabbi ne amma sallar juma'a wajibi ne don haka an kamar shaita daga farko har da mutum ba zai tunanin tashi ba kun gane ko to in ya zan kuma wata abin nan abin da adda amfani ma an hana shi lokacin sallah to wanda bai da amfani wasa wannan kun ga ya nuna kenan kidi cikin masallaci shi kuma haram ne tunda babu inda an ka halatta yin kidi abin nan cikin masallaci a'a to in ya zan abin nan sai annabi ya yi mu gani ko an ka ce ka yi kuma sai annabi ya nuna maka da ake yi sai to sun ce ayi an tarbe shi da hmm. an tarbe shi da i tarbo wannan ai ya taho yana bako ya taho madina mutanen madina sun tai sun gayyato shi daga makka Allah ya karba an an ya hijira zuwa gare su sun taho suna sababbin musulunci ba san komi ba shin mi ya za su tarbe shi ba duk abin da al'ada su na farin ciki shi za su yi ba bayan haka nan eh, da ya taho ya zauna kaji an koma tarban shi da kiɗi har ma da ya tafi badar ya ciwo nasara ya komo kaji an tarbe shi da kiɗi ah, akwai inda yake ya iske ana kiɗi cikin gidansa wato yarinya tana kiɗi cikin gida ah, abin nan eh, eh, wato ya kyale ta tana bugun da eh, abin nan eh, bandiri cikin gida dundufa bayan haka nan sai abubakar ya taho sai ya ce shaidan gidan annabi sai ya ce a kyale su li kulli qaumin idun wa hadha iduna ko waɗanne mutane suna da idi wato wannan ya nuna kenan yara ba a hana musu su yi yan wasa domin ka hana su sai su yi inda ba ka su yi wanda ya tsanani bayan haka nan Umar ya zo radiyallahu anhu da tsinkan shi kohar gida sai ta ganga makaranta ta gudu sai annabi ya ce shaidan bai haduwa da umar wuri guda tom in ya zanu wata wannan kirkidin nan take shaidan ne yaya ta yi gaba ga annabi don a nuna annabi wato shine mai ja na sama tilar ne ya zama mai rahama fiye da na ƙasa kaga na kasa don sun yi abin nan kudi bai da izala ke wa <laughs> izala ne masu tsanantawa ko wanda ko kada a haɗa maza da mata Na hmm. inda Allah khairu min Allah ka ce da a wurin Allah wato ga waɗanda sun kai imani khairu min Allah ya fi daga wasa wa min tijara kuma ya fi daga amfanin fatauci fa nabul lahu ghairu muhaqqaqin domin amfanin wasa ba tabbata shi ba iyaka kace motsa jiki kawai amma yaro in yana yi bai san motsa ba jiki yake yi ba wannan motsa jiki yana halatta ne eh? ya tawili a'a wato akwai inda yake halatta kawai misalin abin ba shi yasa an ka yarda da an ka yarda da tsere na abin nan su kwallo don sojoji su yi abin nan ba ai don fatauci don abin nan ne don yaki ne ka gane ko shine amfanin sanan to <clears throat> wa nabi tijara kuma yayi amfanin fatauci wushi shi amfanin fatauci laysa bi mukhalladin ba tabbatacce bane wa min hadha yu'lamu shu taqdimin la don haka an ka san wato an ka gabatar da abin nan wasa fa innal fa innal idam tuqaddamu alal malakat wato wannan babu da amfani gaba dai wannan ko akwai amfanin saboda haka ashe mai amfanin ma an ce ba abin nan bai da amfani ba a jinki ba a ba a barin hudu ba ba a barin hudu ba saboda shi balle wanda bai da amfanin gaba ɗaya kun gane ko wallahu khairur raziqin Allah shine mai cin masu azurtawa a ce in ya in ya zan don amfani ne kake yi to Allah na baka abinci wanda Allah ke ba abinci don me zai neme shi daga wani yuqalu kullu insani yarzuqu ilahu ana cewa kowane mutum yana bada da abinci ga yaran matansa ko iyalinsa amma min rizqin Allah ta'ala daga arzikin Allah wato shi sababi ne amma mai ba da arzikin Allah wala ma ka anata sura ta du ila al bil ilmi lokacin da sura ta zan tana kira zuwa ga ayi aiki da ilmi wata na utarka ta kuma tana hana barin da'a wal ittikal da dogara ga banza bi sharafil aba'i da shar daraja uwaye bada an bi tasbihi bi sigatil mudari ala washil mustamir tace yusabbihu ba ce sabbaha ba don a nuna kenan har abada ai ibada abin nan ba ta yankewa wa hata ma sannan ta kare ta da bi kafalatin lahi bi rizqi ibadihi na cewa Allah shi ke bada abinci ga bayi saboda haka don wani ya ce ba zai baka abinci ba kada ka damu shi ma yana neman a bashi kun gane ko eh. hatta la yashghiluhum talabuhu an ta'ata har neman abinci kada ya shagaltar da kai daga ibada بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول To, kun ga akwai munasaba tsakanin wannan sura da za mu karanta da waccan, domin waccan ta nuna ko kana da ilimi in baka yi aiki da shi ba bai amfani. To, ga wannan su kai sun ce musulmi ne amma kuma ba su musulunta ba, wato hucci. Kun ga akwai da munasaba, akwai dangantaka. Wato, suran munafiqai wato wadda za ta bayyana wa halaye waɗanda ake gane munafiki da su. موضوعها الرئيسي بيان أحوال المنافقين وكشف دقائن صدور da kuran yewar ba bayyanawar abin da sun ka kunsa na keta cikin zukatansu liddar rasuli wato abin da suna faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi bi yuqrafu biya don a san su da wannan halaye fi kulli waqatin wa zamanin ba zamanin annabi daya ba har kowane zamani to ci gaba bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al munafiquna Allah ya ce ma annabi in munafiqai sun ka zo qalu bi alsinatihim ala khilafi ma fi kullu sai su ce da bakuna alhali zuciya ba haka take ba su ce nashhadu innaka la rasulullah muna rantsuwa cewa kai lalle manzon Allah ne ay annaka ya muhammad la rasulullah kai lalle manzon Allah ne haka za su wada wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya tabbatar kai manzon sa ne kamar yadda sun ka faɗa wallahu yashhadu kuma Allah na shaida innal munafiqina lakadibun wato musu munafikai masu ƙarya ne fi ma almaru ga abinda sun ka boye mukhalifan lima qalu ashe abinda ake ce ma ƙarya shine mutum ya faɗi abin da ba shi ne cikin zuciyar shi ba ko da abin da a cikin bakinsu daidai ne ga magana duk da aka ƙarya ya yi domin sun ce kai manzon Allah ne kun ga abin da sun kwada daidai ne amma an ce karya suke yi domin ba su yarda cikin zuciya ba kun gane ko eh. Eh, ƙarya ka faɗi abin da yake ba shi ne cikin zuciyarka ba to ci gaba

wato ta kare su daga dukiyoyinsu da jinainansu fasaddu an sabila saboda ka sun ka karkatar da mutane game da rantsuwan nan an sabila da ga yin jihadi akan su innahum sa ma kanu ya lalle su abinda sun kazan suna aikatawa ya munana wai da ra'aitan in ka gan su soji buka ya samu jikun kunnan su yana da baka shawawa to suna da kyakkyawan jiki ga surar jiki suna da kyau wa in ya kulu ta zama liƙaulin in kuma sun yi magana za ka saurari magana su wato sun iya magana sun iya karkatar da magali fasahati don fasahar magana wa hum ru'asaul madina sune shugabannin madina a wannan zamani wa yahduruna majalisar nabi su halarci majalisar annabi wa kana nabiyyu wa man hadara yu'jabuna eh, eh, biha biha yakilihim ana abin annabi na ganin shawa haka nan waɗanda sun kalata suna ganin shawar sifar jikinsu ka annahum kamar dai su wato abin nan kyawun jiki amma da rashin amfani ko shubun musannada kamar kyame ne kyamumuwa kamar katako ne wanda an jingine shi fari head zo tsawo amma babu rai <laughs> kun gane ku baya da amfani ya sabu na kulla sayatin alayhim sannan kuma ga sai wasu duk inda an kai magana tsoro suke ji ko da wannan cewa na mance abin nan wani abu na jama'a wanda ya ga wani sai su yi damanin kuwa ake don a fada su da yaki wato komi an kai magana tsoro suke ji kun hamta ko eh, aitu sa sa'a kane da'in fil askari wa in sha larajin duk sai su yi damani akan su ne lima fi qulubihim min ar-rubi don abinda cikin zukatan su na na tsoro domin duk wanda yake ba gaskiya yake yi ba kullun cikin tsoro shike yi an yunzala fihi ma yubihu diman kullun suna tsoron a saukar da aya wadda tana halartar da jinin su kumul adu su ne makiya sosai fadarhum an ka ce ma annabi shi tsoron su fa innahum yushuna sirraka lil kuffar al harbiyin kullun kokarin suke su samu abin da za su karkatar da magana su kai ga kafirai waɗanda ake yaki da su don su abin nan don su muna naka qatalahum Allah Allah la'ane su ana yi hukun yaya ake karkatar da su ga hujjoji komai sun bayyana amma su ki yarda wannan Allah la'ane su kun gane ko ba da qiyamul burhan wa idza qila lahum وإذا to wai da kila lahum ta'ala wa in ka ce musu ku zo yastaghfir lakum rasulullahi manzon Allah shi nema muku gafara wato da an yi lallashin su ku taho ku tuba manzon Allah shi nema muku Allah ya gafarta muku lawawar usan sai su karkatar da kanunsu a to ba mu yarda ba su ga kenan zuwa kamar su ba da goyon baya ne eh, duna war aitam ka gansu Duna suna da kai Duna an suna da kai wato ba za su sai wajen annabi ba wa hum mustakabbin suna masu girman kai kun gane ko wato su da kai alhali da girman kai eh ru'usahum kanun su ci gaba سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ba an ce ya an ce su taho don annabi nema musu gafara sai su kiba to an ka ce ma annabi kai ma in kan nema musu gafara Allah bai gafarta musu sawa'un alaihim daidai ne akan su isa gafarta lahum amlan lam tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ya rubuta ba ya gafarta musu lan ya gafara Allah lahum Allah ba zai gafarta musu bana gaba har abada inna Allah la yadil qawmal fasiqin lalle Allah ba ya shiryar da mutane waɗanda an fasika waɗanda sun kai daga da'a shi da gangan bayan sun sani to ci gaba eh? Eh, eh akwai bambanci kunya eh, akwai bambanci kamar yanzu abin nan wani tambaye ka bani abin nan ba ni rance kaza ka ce wallahi ban da shi kana nufin nan ban da gida wannan shi da abin nan tauriya amma kuniya wato shi ma abin nan kunya ne kunya oh kunya ta Hausa kunya ta Hausa a ah, to wannan haya in ta zan don koyi gaskiya ne ba ta da kyau ka gane hmm. eh? ba ta zama hucci wato yana yiwa ka kasa faɗin ai mai kunya sa ne yake bari hmm. eh, don haka wato ah, abin nan tana da kyau Eh, alhaya'u min al-imani ba eh, yana sauka daga hakkin sa ne ai eh, kunya dai ne wato mu kenan amma kuma in dai abin ya kamata mutum inda duk ya yi aure ai mutanen na sun zan mutanen gidansa sun zan abu guda ya kamata a sadu a san juna in babu irin waɗannan ciyayya ina abin nan amma riga ta in ka gaba su tuwo tare ba ita ta ba ta kama su bane to eh, wannan kuma to wato shine abin nan wato kowane da nasu al'ada amma kuma in an dibi wato yadda ya kamata inda duk an kai aure ga mutane ai an zan abu guda da su kuma hmm. hmm. ladina yaquluna ci gaba هم الذين يقولون لا تنفقوا على من رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون to ga sifar su kuma ladina yaquluna sune wadannan da ke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar ga wanda wurin manzon Allah hatta yau hadu sai sun wace wato kenan suna ganin kamar su sun ka ba musulmi um, wurin zama su ke ba su abinci daga yau kada ku ko ƙara ba su abinci kwa su wace su bar mu na garin mu wato kenan abin wannan ya nuna kenan mahi yawan munafikai daga ansarai suke kun gane domin su an ka iske ah, hatta yan faɗu har su wace ai ya tafaraku an su su wace su bar shi wato su bar annabi bi an yadhhabu kullu wahidin minhum ila ali kuwa ya koma gidansu wa shughulihi koma ga aikin sa alladhi kana lahu qabla zalika wato aikin sa wanda an ka san shi da shi gabanin yau hijira zuwa musulunci wallahi khaza'inu samawati wal ardi Allah yayi raddin wannan magana ta su ba su sani ba wato taskokin sammai da taskokin kasa na Allah ne bin rizqi ga arziki wa huwa raziqu shine mai arzatawa lil muhajirin na ghairihim walakin al munafiqina la yafqahuna amma masu munafiqai ba su fahimta ganin suke in an hana abinci shikenan ba su za su wace ba san Allah alike da abincin ba zai kawo shi abin nan fiye da yadda yake za mu iya kiyasin waɗannan da waɗanda yan an je wa'azin ce ka kowa ya abinci eh duk ɗaya ne me a bambanci don ka ai wa'azi wato su wace kenan ba ai wa'azi ba Hmm, to ci gaba ya kudu masu kore almajirai ko eh. da ko masu Allah zai kana da mu ne ko kana eh to dai ne Allah zai kana da mu ne ko kana alai wanda yace wannan kullu wahidin min ila ahli kullu wahidin min ila ahli wa shughlihi alladhi kana lahu aikin sa eh. amaluhu hmm. ya yi a ce alaihi يقولون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين yaquluna kuma ga magana da suke cewa la in raja'na ila madinati lalle in muka koma zuwa madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal wanda yake daraja zai kore wanda yake kaskasci kun ga wannan magana ba ta da kyau wata kenan su an masu gari su an da daraja in sun koma za su kore abin nan eh, ai sun ka komo daga gazwat banil musalik ko qawmil harith ibn abi darar wa huwa uh, abu juwairiya wato lokacin da an ka tafi yakin bani musalik wanda yake daga can an ka tafi da juwairiya zojin nabi sallallahu alaihi wasallama tashajara ba'al muhajirin wal ansar sai wasu muhajirai da ansarai sun kai jayayya wajen shayar da ruwa fa balaga zalika abdullahi ibn ubayy sai labari ya kai an ce an yi zage zage tsakanin wasu muhajirai da wasu ansarai fa masa ma sahibana muhammadun illa lutun dama wato Muhammad bai taho ya kawo muna komai ba face don a mari fuskokinmu wallahi ma misluhum illa kama qala alqa'il ba abinda an misalin su da mu sai kamar yadda mai magana ke cewa sammin kalbaka ya kulka ka ci da karenka yayi kiba don ya ci ka haka ɗaya ne amma wallahi la in raja'na il madinati wallahi in muka koma madina wato wannan ya nuna kenan a lokacin nan ba madina suke ba la yukhrijanna al a'adhu min al azab wanda ya daraja zai hidda wanda aka kalkastacce summa qala li qawmi sannan yace sa ma za fa'altum bi anfusikum to ku dumi kun ka aikata da sun ka doke ku kada mu bi bila kun saukar da su garuruwan ku cikin gidajen ku Eh, wa qasamtum wa qasamtumuhum fi amwalin kun karaba da su dukiyoyin ku kun karaba kun ana ci tare mi kun kai sai sun ka tawo suna ta duka ku amma wallahi law amsakatum anhum fadala ta'am wallahi da kun rike sauran abincin ku kun ki ba su la tahawwalu min indikum da sun juya sun bar fala tunfiqu alaihim hatta yanfadu so saboda haka nan gaba kowa ya ba su wani abinci har su wace min hauli muhammadu su ban muhammadu shi dai shi ba ya fiye su huta kun gane fasa mai azalika zaid ibn arqam sai wani daga cikin abin zaid ibn arqam ya ji wannan radiyallahu anhu wato hoballaga hu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya ga annabi ya ce ga abin da ubayyu ya ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abdullah wato sai annabi ya ce ma Abdullahi dan ubayy dan ubayy din anta sahibul kalam ashi ah, ah, abdullah din anta sahibul um, kalam alladhi balagani anka an kawo min labari an ce ka ce kaza ka ce kaza haka ne fa halafa annahu ma qala shay'an sai ce wallahi ƙarya ake masa wa an kara ya musu kun gani abin da munafiki hmm. fa ablahu Allah ya kunyatar da shi an ka saukar da aya wato da har shi wancan zaidu ya damu domin an nuna ba karbi magana shi ba sannan Allah saukar da wannan ya ji daɗi walillahi al wato al-izza abinda izarin jaya ba sun ce a azu zahid da a azallu ba azallu wanda ke kaskasci a azu wanda ke izza wanda ke karfi to an ka ce izza ga Allah ɗaya take wani rasuli kuma izza ga manzon shi take wani mumini kuma izza ga ne take walakin almunafiqina la alamu amma munafiqai ba sani ba domin duk wanda ba akan gaskiya abu bai iya hada sai zage zage ko magana shi ma bata tsaya guda ba kun gane ko wa ba da kashi ahwal munafiqin bayan bayyanawar to halayen munafiqai hadar Allah ta'ala bima yati wato Allah ya tsoratar ga abin da attahe wa nahahum an tashabbuh bil munafiqin ko Mm. wato ya hana mutane su yi kama da munafikai fil iqtirar ga ruduwa bil amwali wal auladi wato ga an faɗa mana yadda munafikai suke eh, izza su duk da dukiya da wani abu to an ka hana musulmi koyi da su ga abin da ta yi faƙala ya ce ya yi halladi na amur أموالهم ولا ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم To ya ayyu halladina amanu ya ku wannan imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum kada ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikrillahi ga ambaton Allah qala al-hasnu huwa jami'ul fara'il dukan farle ko mi za ka yi ka ce mi Allah ya ce kun gane ko kada dukiya ta shagaltar da kai daga mi Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda yake ya shagala da dukiya ko ya ya bar abin da Allah ya ce fa ulaika humul khasirun waɗannan sune masu hasara wa anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا قوموا من نيكوتير في الزكاة وغيرها. wato ga zakka da za ku razaqakumullah ga abin da yake Allah ya azurta ku min qablu ku min qabli an yati adakum mawt ku ciyar tun mutuwa ba ta zo ma ɗayan ku ba wa kulu rabbi laula akhartani sai ya dorar da na sani yana ce ya Allah ya ubangiji don ba kai min jinkiri ba ila ajalin qaribin zuwa ga wani dan lokaci na kusa fa asaddaq an yi sadaka domin duk wanda ya Allah ya bashi wadata ya ki hidda zakka to in mutuwa ta zo gare shi sai ya gode a bashi lokaci ya tayi hidda zakka ya komo ah, kamar wanda ya mutu shi kuma wurin shahada shi kuma gurin yake a maishe shi duniya don ya ƙara wata daraja ta ɗaukaka kun gane ko wa aku min salihin in zan cikin saliha in fa asadaka in yi sadaka wa aku min salih ya Allah don mi baka dan jinkirta min ba in yi sadaka in zan cikin salihai bayan a hujja shine in yi haji qala ibn abbas radiyallahu anhuma ma qasara ahadukum fi zakati ba wani ahadun fi zakati wani mutum guda bai takaita ga hidda zakka ba ko kuma haji ya wajaba gare shi ki zuwa illa sa'ala rij'ata inda al-maut ya roki a mayar da shi lokacin da mutuwa ta zo gare shi har ya samu yesu a lokacin da bai yi yiwa wallahi akhir Allah nafsa to wallan ya akhir Allah nafsan Allah ba zai jinkirta mu wata rai ba idza ja A lokacin da ajalin mutuwar ta yazo ba jinkirtawa saboda haka ko in yayi sake saken nan ya tabbata Allah tsare mu wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ya ku mutane ko kuma a masani ne ga abin da suke aikatawa wato da ya ya alamuhu ya san shi wai jazi an hu yana saka mu aikin nan bima hu alu ga abin da ya dace wasan bada baluhu wato eh, wani daga cikin malamai yayi bincike min hadil ayati ga wannan aya yayi binciken umrar nabi sallallahu alaihi wasallama hmm. li'anna sura ra'as 63 sana ko sura domin wannan sura ita ce ta talatin ta abin sittin da uku akabar bi tagabuni ko bayan ta suratu tagabuni ta zo wata kenan wanda ya taho bayan ta an cuce shi abinda ta gabun a kamo ka ga ciniki kun gane ko to tun da ya zan um, wannan sura ta sauka ita ce mai shekara 63 sannan bayan ta kamun gaza ya zo ya nuna kenan mutuwar annabi ta zo duk wanda ya taho bayan mutuwar annabi ai an yi mai kamun gaza <laughs> kun gane ko isharatu li zuhuri tagabun bi wafati sallallahu alaihi wasallam to mu aje hmm. ai wato suratul tagabun madaniya ba bakiya ba hiya 18 aya aya goma sha. goma sha takwas ce wa har ra'isi at-tahdhiru an jafa'il ahli wal walad wato eh, tsoratarwa ga jafa'in ƴaƴa wato iyali da ƴaƴa wala ta hamilu shafaqatu war ra'afatu alaihim ana amalil khairi kada shi zan tausayi ga iyali da tausayi ga ƴaƴa shi hana mutane aikin alheri bin nafsi أو بالمال كو متشيد كان سكو مشيد على في دا دوكي يسا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرحمن الرحيم يدبر لله ما في السماوات وما له الملك وله الحمد وهو على بسم الله الرحمن الرحيم yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da a cikin samai da wanda a cikin da abubuwan da a cikin ƙasa suna tsarkake Allah wa ta bi ma duna man tagaliban lil akthar domin ma yafi yawa abinda abubuwa waɗanda ba su da hankali sun fi yawa duk abinda a cikin ƙasa da cikin sama yana tsarki Allah lahu mulku samawati wal ardi ubangiji shi adda mulkin sama wato kenan yana da iko akan duk abinda a sama da ƙasa wa tamakkun min tasarrufi kulli shay'in ala hazmi ma arada fil azal kamar yadda ya nufi wala hul hamdu kuma shi ya cancanci godiya a yabe shi a as-sana'il hasan قدم الخبر في الجملة للدلالة على اختصاص الأمرين به دومين ينون على شيء ايه چنچنت دا ملكي كما شيء ايه چنچنت دا بوديا نهاية الحقيقة وجه حقيقة دون غيره بند وننسى ولأن أصول النعم وفروعها منه دومين دك نعمة دا أصل أصل سو دا الله يكي زبقوا والحمد لله بالحقيقة أشياء كورا كاوا كاوا وني الكيري أصل الهيري نن دا الله يكي أشياء الله أدى بوديا حقيقة wa hamdu gairihi inna ma ya kawo min haisu zahiri lahali yana yiwa wanda ya ma alheri ka gode masa domin ya zan sababi wajen yanin ni'am ala yadayhi wato domin an gudanar da wannan ni'ima ga hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji ko mai iko ne ga dukan komi to ci gaba huwa allazi huwa allazi khalaqakum والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم الله شين يا فمنكم كافر ومنكم مؤمن daga cikin ku akwai kafiri an ka gabatar da kafiri don su sun kafi yawa wa minkum mu'min akwai wanda yayi imani fi asali khalqatun ga asalin khalitta summa yumitukum wato ba kun bane sannan kuma ya karbi ranku wai ku ya mayar da ku ala zalika bisa ga haka nan wallahu haka nan tsakanin wawu da um, Allah akwai alif wallahu bima ta'maluna basira Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kun gane to khalaqa samawati وإليه المصير to khalaq samawati wal ardi Allah ya halitta samai da kasa bil haqqi da binda an nashi ba nan rance ba rance daga kowa ba kun gane ko wa sawwarakum fa asan suwarakum ya suranta ko kyautata sura ku bai sanya ku kamar maciji kuna jan ciki ba ko kamar jaki abin nan kawahu hudu iz ja'ala shakal al adami asan al ashkal domin ya sanya sifar mutum wato shine sifa wadda tafi kyawu wa ilaihi almasir kuma zuwa gare shi makoma take waɗannan duka ni'imomin da ya yi muna ne wanda ya kamata mu gode masa saboda shi ya lam ma fi samawati wa ما wa السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما fi samawati ya lam ma fi samawati ya san abin da cikin sammai kuma ya san abin da cikin ƙasa wa ya lam ma tusiruna kuma ya san abin da kuke koyewa wa ma tu'linuna kuma ya san abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne ga abin da cikin sa cikin zukata ai bi ma fi amil asrar asiran da cikin zukata ya sani wal mutaqadata haka itiqadin mutane na kware ko mugu wa kullu wahidatin min hadhihi al jumal ko wace daya daga cikin waɗannan jumloli akhasu ma qablaha ta yi kaɗin abin nan ta kunsa abin da aka gabaninta amma ga ma'ana ban daga labzi kun gane kun gadan da ya ce yi sabi ma fi samawati wa ma fi lalli lahul mulku wa alhamdu wa la kulli shay'in qadir to da yace huwa alladhi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min ya kunsa kuma da ya ce ya alam ma fi samawati wal ardi wa alam ma tusma tu'linun wallahu alim bi zati sudur ya kusa abin da wadance ko wace abin nan wal ityanu biha ala hada shakal yushir bi ihadati ilmihi ta'ala zakkuwa da jimloli wannan bayan wannan kuma ta kunsa abin da ta farko ya nuna cewa ubangiji ya san komi bil kulliyati wal wato ya san abu dukan su kuma ya san abin yanki yankin wala ya azubu anhu shay'un ba abin da ke nisanta ga ubangiji min al daga cikin abubuwa walan ma zakara ihadata ilmihi bil kulliyat wal juz'iyat lokacin da ya nuna Allah ya san komi dunkule ko kuma rarrabe wa baka ta'ala al kufar sai ya zargi kafirai li jahalihim bi aqibati al-kufri wato domin kafirai sun jahilci akiba kafirci don haka nan sun cancanci a abin a zarge su fa qala yace alam yatikum alam yatikum naba'u alladhina kafaru min qablu wa ma wa lahum 'adhabun alim to alam ya naba ulazi na kafaru shin labarin waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafirai bai zo muku ba min kaulu waɗanda sun kafirta gabanin ku labarin su bai zo muku ba fa za ku bala amna sun kafirta sun kaɗanɗani musibar al'amarin su ai kuri kubrin wato azabar kafircin su duniya wa asalul wabali athqil ana cha shay'un wabil wato mai nauyi wabali wato nauyi wa hiya ka shay'u ka shay'u thaqil kama abu mai nauyi almasusu wanda ake gani fa minhul wabil lit'ami athqil al ma'ida in mutun yace abinci mai nauyi ana ce ya ci abinci wabil wal wabil lil matar athqil ko ruwa mai nauyi ana ce masa wabili da Hausa ma wabili ake cewa walahum azab walahum azabun alim wato kenan an kamar da laihi ko kuma azabar laihi kamar abu wanda ake gani kamar ruwa mai nauyi wato su waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafiran wannan zamani ba ku san halin su ba yadda sun kai kafirta sun ka ɗanɗani a azabar abin nan kafircin su to kenan wannan tsoratarwa ne kada ku ci gaba abin nan har musibar naku ya same ku kamar yadda sami na farko zalika zalika bi an بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله علي حميد ذلك واتم wannan abin da yasa ya same su su kafiran farko na annahum kana tatihim rusulun bil bayyinati domin manzannin su sun zan suna zo musu da hujjoji bayyanannu don ai imani fa qalu abasharun yahdun nashin mutane ke iya shirye da mu wato abin nan kowane kowane mutum mutane in annabin su ya zo musu ke shi mutum ke shirye da mu wato kenan mutum bai sai shirye da mu ba in ana so a aiko mala'iki sannan ka ce yahduna sun da shirye da mu ai kun fil da yayi musu jam'i ka'annahu fi waqtin wahidin kamar duk al'ummomi haka al'adar da an tawaye musu wa'azi sai su ce dan mi mutun zai shiryar da mu littihadi ahwali rusuli domin manzanni duka halin su guda ne hadi ahwali umami kuma halin al'ummomi haka yake annabawa ba su barin faɗin gaskiya wadda Allah ya umarce su da faɗi sannan su kuma mutane waɗanda an ka aiko zuwa gare su haka suke wato sai su ce ba su yarda ba don me za a aiko mutum dan uwansu kun gane kun بالتكذيب حالا سجدان دك أريتا وبحجة أن الرسول لا يكون بشرا وتحجة متن وتمنظوب زمان متن gabawati. sallimu wa ta kadu annal ilaha ya kunu hajaran wa wata mai wannan irin tunani na kafirci ya ce mutum bai iya zama annabi ko kuwa bai iya zama manzo amma kuma ya yarda wato dutse ya zan abin bautawa akwai haukar da ta wuce wannan wallahu ko wa kafaru sai suka kafirta wa tawalla sun kauda kai daga barin imani wa saganallahu an imani Allah ya wadatu bai san imanin su bai karu da komai ba da imanin su ko bai rage ba wallahu ganiyyu da khalqi ubangiji ya wadatu bai bukata komai ga halittar shi hamidan kuma hamidun abin godewa ne fi af'ali ga ayyukansa ci gaba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتوعدن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير to da amal ladina kafaru waɗanda sun ka kafirta sun riya Allah yi ba ba za a tayar da su ba suna cewa ai in sun mutu ba za a tayar da su ba kul kace ce bala i ana tayar da ku wa rabbi na rantsai da ubangiji na ana tayar da ku la tuba sunna thumma la bi ma amiltum sannan lalle ana ba ku labari ga abin da kun ka aikata wa zalika Allah yasir kuma tayar da ku da tambayar ku abu ne mai sauki ga Allah wa aminu billahi aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi والله بما تعملون خبير وآمنوا imani da Allah kuma kuyi imani da manzonsa wan nurin ladhi anzalna da hasken nan da mun ka saukar shine qur'ani wato kuyi imani da waɗannan abubuwa uku wallahu ma ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ci gaba يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها لنا وندخله جنات بواد تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم كتنا wato cikin ranar taro wato shine ranar kiyama zalika mutagabun wannan yini to shine ranar kamunga wato wanda ya bari bai bauta ma Allah ba nan duniya har ya tafi can to an kamo shi ga ciniki ya gaban mu'minuna alkafirin wato kenan mu'minai ran nan sun za su abin nan za su sun kamo kafirai ga ciniki bi ahdi manazilim domin sai a hada musu gidajensu da matansu na aljanna ba ba mu'minai kun fahimta ko wa ahlihim fil jannati law amanu da sun imani kowa zai shiga aljanna amma ba su yi ba sai a hada nasu da na muminai a ba muminai wato sun kabo su kenan wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wai ya amal salihin aikata aiki na kwarai yukafiranu sayyiati Allah zai karkare masa muyagun laifukansa wa yadkhuluhu jannatin yana kuma ya shigar da shi cikin gidajen aljanna tajrimin ta lanha ruwa na gudana daga karkashin ta karkashin su khalidina fiha kuma suna waɗanda an ka kaddara madawwama cikin aljanna ah, zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo wanda an mai girma والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير mallazina kafaru wadan sun ka ta wa kadzabu bi ayatina kuma sun ka ƙaryata game da ayoyin mu qur'ani ulaika sabun nar wadannan sune yan wuta khalidina fiha suna masu an wadannan wadannan kaddara dawoma ciki wa bi sal masir kuma tirta zamma ma gare su aje suna wajen mutu ma a sami musibati ma zai gyara ta wa to ma asa min musibatin kuma kamar yadda an kai wannan shinhida na cewa Allah shi an rike da komi ka yi imani da shi kada ka yi hasara to kuma tsoron wani abu kada ya hana ka yin abin da Allah ya ce ma a sami min ila bi iznillah wata musiba ba ta samu ba sai da izinin Allah ai bi kadahi da hukuncin sa fal qudu anil khair saboda ka zama ga rashin yin aikin alheri wa takhallufi an amali albir ko mutun yayi zama ne bai ta aikin ta'a ba gaba wato jahilci ne wa jahalun bi kadahi Allah har in mutun na ta inni ya abu kaza ina tsoron abu kaza kai ya auku to wannan wawa ne ya manta kenan komai na ga hannun Allah wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah fi qawlihi ga magana shi annal musibata bi qada'i da yace an wato musiba ga da hukuncin Allah take ya hadi kalba Allah zai shiryar da zuciyar shi ga yin hankuri ga daukar wannan musiba aw li taqaddumi ila amali khair ko kuma Allah zai shiryar da zuciyar shi ya ci gaba bai damu da musibar da zai za ta same shi ba wal birri mithlu al jihad kama jihad fi sabilillah wala yakhafu musibatin ba zai ji tsoron akwai wata musiba ba lai mai katubu Allahu alai domin wanda Allah bai rubuta masa ba wa idza kataba kuma in Allah ya rubuta musiba wala yamna'u hatta takhallufu an da ka zama cikin gida ka kulle za ta same ka wal qudu fil bayti anhu wato zama cikin gida ga rashin fita ko wuqu'uha alaihi wato um, abin da aukuwarta fi halin ta'ati khairun shi ya fi lahu gare shi min an taqa alaihi fi halil masiya wato Allah ya ce kayi to ga ganin ka in ka yi musiba za ta same ka amma kuma Allah ya riga ya rubuta ko za ta same ka ko ba za ta same ka ba in ya rubuta za ta same ka ko ka yi ko ba ka yi ba za ta samu to a same ka kana aikin alheri ya yi a same ka kana zaune kana zunubi kun gane ko eh, in kuma ba an rubuta ba za ta same ka ba duk abin duk yadda ka kutsa ba za ta same ka ba kun fahimta ko wallahu bi ka samu lada kenan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi fa ma amaraka bihi fa alhu abinda Allah ya umarce ka da shi to yi gaugawa ka aikata shi wala takhab aqibata kada ka ji tsoron aqibar shi wa ma haka abinda ya hana ka kuma fantahi anhu ka hanu daga barin sa wala takasha hasarata kada ka ji tsoron in kai wai za ka samu hasara kun ga na bari wa Allah wa Allah wa فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين wadi'u Allah wadi'u rasul saboda ku yi ta'a ga Allah ku yi ta'a da manzon Allah kun gani kenan kamar yadda yake wajibi ka bi abinda a zahirin Qur'ani haka yake wajibi ka bi abinda zahirin hadisi abinda annabi yace daidai yake da abinda annabi Allah yace don an ce ati'u Allah wa ati'u rasula kun gane ko fa in tawallaitu in kuka kauda kai daga yi masa da'a fala darara babu cutarwa cuta wadda ka kai ga Allah ko ta kai ga annabi wala ba sa ala rasulina kun babu laifi ga manzon mu fi tawallikum in kun ki ba ba abin da ya dame shi ba abin da ya rage shi don yayi nashi aiki ko kun ka ko abu ku ku ba kun gane ko fa inna ma ala rasul balagul mubin abinda akan manzon mu kawai isuwa i da manzanci isuwa na ya iyar saboda haka in kun kawo da kai ba ku rage shi da komi ba kun gane ko to ci gaba Allahu la ilaha illa hu wa ala to sannan ya kwadaitar da muminai ga dogara ga Allah kawai fa qala yace Allahu la ilaha illahu Allah ba abin bautawa da gaskiya sai shi la mujida wala mu'din ba mai samarwa ba mai rasarwa wala yati bi shay'in fil wujudi illa huwa ba mai zakkuwa da wani abu wanda babu shi ya samu illa huwa wa huwa al-amiru nahi shine mai umarni kuma shine mai hali kun gane wa ala Allah fa tawakkalul mu'minun kuma muminai su dogara ga Allah kawai fim sali amrihi ga bin umarninsa a winta hayi an nahayi ko ko hannuwa daga barin abin da ya hana wala ya khafu aqibata shay'in min zalika da su ji tsoron karshen wani abu daga wannan walau kana hunaka su su'u aqibatin ko daga ganin ku in mutum yayi haka na akwai wani eh, al'amari mai tsanani wanda zai auku lima amarakumullahu bi shay'in ko wal eh, abin nan lama la da akwai wani mugun eh, akiba da ubangiji Allah bai umarce su da wani wani abu ba wala na wala ma hafu ma kuma da bai hane su ba inda akwai wata mugun akiba to ya ayu alladhina amanu ya ayu alladhina amanu inna min alwajibum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in فاعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفور رحيم to bayan ya nuna mana Allah shi ne da komi kuma wanda ya kafirta shi ya yi hasara sannan ya umarce mu da bin umarninsa galibin musiba inda mutum ya tsoronta game da ya'ya ko ya'ya ko dukiya mm. Mm. Eh, ko ga jikinka ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadannan imani inda min azwajikum wa auladikum aduwwan daga cikin matanku kuma daga cikin ƴaƴanku akwai wani maki gare ku wanda ke ta baba kar ka tafi kada a kashe ka mu mu san marayu ashe ka ne kun gane ko kuma abin wasu zo tana kuka ina za ka tafi ka bar mu da marayu to ta zama makiyarka wato cikin matanku da ƴaƴanku akwai maki gare ku fahadarum ku ji tsoron su an tuti kada ku musu ta fi takhallufi anil khairi in dai kun san ma aikin alkhairi to duk wanda yace ya hana ku daga cikin yaya ko cikin mata makin ku ne wal hijrati ko ku hana ku hijira ya za ka hijira ka bar mu nan li shafaqatikum wa don alaihim tausayin ku gare su ka musulunta ka kihita don tausayi wa yusabbibu lakum al khasaratu al kubra sai su sabbaba muku hasara wadda amma mai girma fil akhirati al akhirah fatadkhulu fil jumlati fi jumlati magabunina sai ku shiga cikin jumla waɗanda an ka an ka waka munga wayurwa an ruwaito ana bala rijalin wasu maza aslamu sun musulunta min ali makkata wasu mutane makka sun musulunta wa aradu an yuhajiru ila annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai niyya su yi hijira fa man ahum azwajun sai matan sun ka hana su wa auladun da ƴaƴan su wa qalu lahum sabarna ala islamikum fala fala sabrana ala firaqikum yanzu kan da kun kace ku musulunta mun yi hankuri amma kuma ku tahi mu yarda ba wato kun ga kenan wanda ba na kwarai ba bai son wani yanzu na kwarai wanda ba musulmi bai son wani musulunta to musulunta da kun kai mun yi hankuri amma kuma ku tashi ku bar mu ba mu yi hankuri fa ta umma shi da sai suka saurari magana su suka zauna wa tarakul hijra sun ka bai hijra hatta sami uwa da sura sai lokacin da sun ka ji wannan hijira sun ka gudu wa rubbama yusabbibu hadha li unasin an yakrahu ahlahum da yawa kuma da an ka faɗi wannan magana kila in ka koma gida ka san kana da wata mata mai haka nan ka ki kai kyamarta eh, ko ka yi nema ka yi tunanin rabuwa da ita ko ko ya'ya ka yi kokarin rabuwa da su wa allah ta'ala wa ba makiyan ku ne haka na abin nan ba saboda haka ku yi ku san yadda za ku mai da magana yauwa inna la kun kun fahimta ko wa in ta'ku amma in kun ka yafe anhun da gare su fi tatbidihim iyyakum an zalika alkhairi wa ta'um in zan sun ka hana ku wato sun ka zaunar da ku ga barin wannan alkhairi to kada ku yi fushi ku ce to na rabu da ku ba da sake yake na huta a'a kada ka yi haka nan ka yafe muta'alliqin bi mashaqqati firaqikum alaihim kun gane ko in kun ka yafe wa tasbahu kun ka kauda kai wata gafiro kun ka gafarta fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai domin tausayin ku ne har ya dauke su ga yin haka nan to ku kuma ka ku dan wawaye kamar su kun gane ku eh, kai magana mai sauki eh ban ji ba ina ne eh, wata tasfahu wata tagfiru fa inna allaha ghafurur rahim an zalikal khair wato abin mutallina bi mashaqqati fil ayyub kuna masu illa da wato abin da addalili wai kuna jin nauyin rabuwa da su to ci gaba inna ma amwalukum والله عنده أجر عظيم to inna ma amwalukum wa auladukum fitina wato ƴaƴan dukiyoyinku da ƴaƴanku ba komai bane face fitina ne wadda ke kokarin ta shagaltar da ku daga bin abin da Allah ya ce shagilatu an umuril akhirah mai shagaltar da ku daga al'amuran lahira wa antum la tastati'una an tatakhallu anhum ku ba ku iya tsere kan ba ku iya tsere ku daga wannan duk kowa a gidansa yana da wannan li ta'alluqi huquqihim alaikum domin su ya ratayu akan ku wa huwa ibtila'un lakum min Allah wata jarrabawa ce daga Allah a gani kana da hankali <laughs> kun fahimta ko wa in sabartu in kun kai hankali wa amaltumuhum bi khairin kun kai mu'amala da su da aikin alheri wa lam yashghilukum an ta'ati lakum basu hana ku daga ta'a Allah ba ku yi lallashi wallahu yuzikun Allah ku sai saka muku musiban ma da abin nan da lallashin da kuke musu ba kushi ba komi wannan kuma wani alheri ne wallahu indahu ajrun azim Allah wurin sa akwai lada mai girma shi in samu aljanna ashe kun ga wata musulmi in bata masa da an kai yayi hankuri in da da masa an kai ya gode duk abin rahama ne ne eh, duk ibada ne to akram eh kenan nan zai shiga bisa ga yawancin hausa sukan samu wani dan uwansu na auren wata mata tana gallaza masa yan hmm. uwan su tare cikin bakin ciki ne mai saki ta ne eh, to in ya sake ta ya zama mahaukaci kamar su yayi hakurin da ya masa to abin nan ta rabu da ita sannan ya komo shi dai su kuma su wace ko kuma ya auro wadda ta yi ta lalacewa abin ka karanta da ita wasu sun kawo ƙura'ani rabbi tsakani masu yawa ga nan adadin su amma kuma suna tarbo bisa ne suna kwacewa a'a abin nan sai dai an ga wanda ya dace kwamiti su yi hankuri to ku je ku bar an shi ta can waje ku dawo da sauran a doka ina son kwafi guda to sai kwamiti ya duba sai kwamiti ya duba ba doka ce din bayar ba to ci gaba a samu malamai waɗanda yake ba su iya a miskinai a eh? ah, to ai kai ba cewa a eh, miskini an ka ce waɗanda ake ba to fata fattakullah فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون kula man sadatun ku ji tsoron Allah gurgudun iyawarku ai ma mura'atu huquqi anfusikum kun gani ba a cewa kayi ibada ko ko ka bi umarni haka kashe kanka gurgudun iyawarka kun gane ko abin nan wato kuma ku tsare haƙoƙin kanunku ku tsare haƙoƙin iyalinku wa auladin ku tsare haƙoƙin ƴaƴanku da dukiyoyinku fa inna siyasata hukuhim ala hasbi shari'ati ta'atu lillahi wato in kai ƙoƙarin tsarewar haƙoƙin waɗannan kamar yadda shari'a ta ce gwargwadon hali to wannan aikin da'a ne ga Allah wala ta tuhmiluha kada ko yadda wannan duk wanda yake bayar rikon iyalinsa da kyawo wai don suna bata shi kuma shi yi kokarin muna na musu to bai bauta ma Allah ba ya samu zunubi game da su hadhihi al-aya muqayyidatun liqawlihi ittaqullaha haqqa tuqati cikin wata sura an ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron shi wa iyayin wannan duka to wannan fassara wannan aya ta fassara waccan wato in kai iyakar gwargwadon iyawarka to kai tsoron Allah haqqa tuqati ko wani mutum ya saba mu wani kun gane kun don haka na kun ga wanda an ka ba iko Allah ya masa hanya shiga aljanna don da yayi umarni duk kasa duk sai su kun gane wasu maku ku saurari ma umartun bihi ko eh, sama a kabulin ku saurari abinda an ka umarce ku da shi saurare na bi wa ati'u ku yi ta'a wa anfiqu fi la ku ciyar kuma da dukiyar ku ga bauta ma Allah wannan khairan li anfusikum ya hi zama alkhairi ga kawunan ku wannan khabar kun muqaddar jawab al-amri wa man yuqa shuha nafsi duk wanda yake an saba ya an sa an sa masa ya saba mai rowa kansa domin kowane mutum yana da rowa shi tsare dukiyarsa ya tsare ƴaƴansa ya tsare matansa to in ya saba ma rowa kansa fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo masu cin nasara in tuqridullah in tuqridullah qawlan hadanan yuba'ikum lakum wa yaghfir to in tukurar dula a kaddan hasanan in har ya zan kun ba Allah rance rance mai kyawu domin duk abin da yi na daga cikin dukiyarka ko ka aikata da jikinka rance ne ka ba Allah don zai kawo masu kamako to in kun ka ba Allah in kun ka ba Allah rance rance mai kyawu yudaifu lakum zai ribin ya shiga gare ku fi qira'atin yudaifu yudaifu lakum wato zai ribin ya muku wato goma har zuwa bakwai ko abin da yawa wa gafir lakum kuma Allah na gafarta muku ma ya sha abin da yake so wallahu shakurun kuma Allah mai godiya ne ai mujazin ala ta'a yana saka mutum in yayi ta halimu kuma mai hankuri ne ga yin azaba bai saurin azaba alimul gaibi alimul gaibi wa shahadati al-azizul hakim alimul gaibi Allah shi an masanin fake wa sharatu da bayyane al aziz kuma mabuwayi ga mulkin sa ko mai hikima ne ko me sai ya shi da hikima to ci gaba akram eh an kawo qur'ani yanzu dan kace za a bar wanda suke da rauni eh kuma malamai ba malamai hmm. kuma qur'anin ya ce akai ba ruwanka kai ba ka cikin su <laughs> Allah ka kubata mana karatu. To, bismillahir rahmanir rahim.